ranar talata tara ga watan ramadan 1437 hijiriya kuma yau muna goma sha hudu kenan ga watan goma sha hudu ga watan shida shika ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau insha Allahu za mu tashi aya ta 76 a cikin suratul suratul a tafsirin da muke gabatarwa na safe tare da mata a masallaci ne lamba 36 Bonny Street jihar Rivers a garin Port Harcourt a wannan azumin kuma wannan shine darasin mu na goma sha ɗaya قال بسم الله كسر قارون إن قارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتينا والله inna qaruna lalle qaruna wanda malaman tarihi suka ce shine qarun dan yaskur, dan qahab dan qahab wanda yake shine kakan annabi Musa alaihi salam shikenan qaruna ya zama dan baffan annabi Musa ne wasu sun ce baffan annabi Musa ne kamar yadda ibn kafir Allah ya ansa da rahama ya kawo maganar a cikin albidaya wani nihaya juz'i na biyu da yake batun tarihin annabi Musa da faru. to kana min qaumi Musa yana cikin mutanen annabi Musa ma'ana hadda shi aka yi zaman wahala a Misra kuma hadda shi aka fito daga Misra aka taho domin a koma wato ainihin bani isra'ila koma can biladisham wanda shi ƙaruna ya waye gari ana buga misali da shi wajen kuɗi sai kaga an ce kuɗi kamar ɗan ƙaruna. ya tara dukiya kwarai da gaske kuma ya yi girman kai da ɗagawa saboda yawan dukiyarsa ya wuce gona da iri to shine Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa da ba qaruna ya kasance yana cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihim karshe sai ya fita daga cikin tawagar annabi Musa shi ma ya kafa nasa sansanin yana da mabiya wanda asalin albagai da larabci shine zalunci wallazina idza asabahum albaghy hum yantasirun sune wa'anda idan an zalunce su suna daukar fansa su nemi Allah ya taimake su kuma to amma a istilahi na shari'a aka ce albagayu. ana nufin shine mutum ya bar tsari na yi wa shugaba da'a shi ma ya je ya fita ya ce shi baya karkashin da'a shugaba wannan shine albagai, dan haka shi yasa idan aka samu kungiya ta wa'insu mutane da suka ce su ba za su yi wa shugaba biyayya ba gaba ɗaya to sai a ce musu alfi'atul baghiya alfi'atul baghiya su ne kungiyar da suka yi bore suka ce ba za su yi biyayya ga shugaba ba wanda kuma alfi'atul baghiya asalinta babu kyau haramun ne albagai kuma alfi'atul baghiya azzalima ce sai dai zalincin ta ya tabbata ne saboda sifar da ta sifantu da ita a matsayin ta na ƙungiya ka cokar da ta yi wa shugaba bore sai dai kuma in ka shigo cikin alfiyatul baghiya din za ga duka ƙungiyar da suka yi bore za ga suna da abin da suke tawili da shi misali wasu suna da da'awar cewa saboda shugaban yana zalunci wasu suna da da'awar cewa saboda shugaba ya saba wa gaskiya to Allah zai mu'amalance su ne da irin abin da suka cancanta da shi na mu'amala idan ya zanto suna kan gaskiya to sai Allah ya mu'amalance su da gaskiyar ta su in ijtihadi ma suka yi suka bata to sai Allah subhanahu wataala ya ba su ladan ijtihadi kamar abin da ya faru a lokacin sahabbai lokacin sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi bayan an kashe sayyidina Uthman sayyidina Muawiya suka yi kokari akan cewa sai sayyidina Aliyu dole ya kakkashe wa'anda suka kan na Usman nan take shi kuma sai na Ali ya ce a'a ku jira tukunna sai an nutsu idan gwamnati ta samu ta zauna hankali ya kwanta to a lokacin sai mu bi wanda ya kashe sai na Usman mu kashe shi to shine sai su kuma suka kiyarda wannan sai yasa kungiyar na Muawiya sai suka yi wa sai na Ali gore dan haka sai aka kira su da suna alfi'atul babiya shi yasa ba manzo Allah sallallahu da yake jajartawa Ammar dan Yasir sai ya ce wai ha yace wai ha Ammar ko wai ha Ammar taqtuluhu alfi'atul baghiya wato kungiyar da za ta yi bore ta fita daga yi wa sayyidina Ali da'a ita ce za ta kashe shi amma yau an samu su sun dauki alfi'atul baghiya din da wannan suna kafa hujja da wannan hadisin domin zagin sahabban annabi sallallahu alaihi musamman bangaren muawiya da amr ibn al-as wanda kuma kuskure ne al-baghay ba wai yana nufin kafirci ba yana nufin munafunci ba sai dai idan wanda ya al-baghay din sababin yin bagay din nasa ya ja shi zuwa ga kafirci to wannan sai Allah hukunci da as-sabab amma al-aslu fil baghay shine zalunci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ta'ifatan min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa bagat idan ɗaya ta ta kita bi ta kita da'a tai zalunci ala al-ukhra ɗayar dayar fa qatilul lati tabghi ku ya ji wa'anda suka kiyin suka yi zaluncin da haka zalunci kuma hawa hawa ne akwai wanda ya fita daga kafir ya fita daga musulunci saboda zaluncin sa kamar yadda Allah ya ce wal kafiruna hum adh-dhalimun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun akwai kuma wanda ya zama fasiki saboda zaluncin sa akwai kuma wanda Allah ma zai karɓi tuban sa wal Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ma qarar kalmar zaluncin ya faɗa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كذا متقون ne amma kuma sukan yi sukan zalunci kansu har sahabbai ma su ce wa ayyuna la yuzlimu nafsa da haka zalunci ba duka wanda ya zalunci ne zaka ɗauke shi ka kai shi wuta kai tsaye ba to ballantana kuma kalmar albaghai kafin ta zama zalunci sai da ta zama wani abu tukuna bal ma wani lokacin albaghi tana zuwa da ma'anan nema wasu ma malaman suka yi tawilin hadisin taqtul ammaran taqtul ammaran al-fi'atul baghiya lallai inda za su kashe ammar su ne tawaga ko kungiyar da take neman haƙƙinta domin shi muawiya kamar yadda alqazi iyad da wasu su suka fassara a cikin fassara wannan abin suka ce ai da aka gaya wa ammar da aka gaya wa muawiya cewa an kashe ammar a cikin tawaga. ku kuma manzon Allah ya ce taqtulu ammaran alfi'atul baghiya sai ce eh nahnu alfi'atul baghiya saboda muna neman haƙƙin jinin Usman mana sai fata'awwala Muawiya to da yadda abin da ya faru tsakanin sahabbai mu ba a ce mana mu kutsa cikin rikicin sahabbai ba abin da muke yi shine nema musu gafara rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم to fabaga alaihim sai karuna ya fita shi kuma daga cikin koyar annabi Musa da ya samu kuɗi kenan wasu sun ce da can musulmi ne amma daga baya ya kafirci wasu kuma suka ce a'a wanda kuma wannan ita ce magana wacce ta fi zama daidai wacce ita ibnu kasir ya sarraha ya fito ƙararrai faɗa cewa kana mu'minan kana kafiran fil batil dama bai imani da annabi Musa ba kawai dai tsabagen kisisi na ce da iya yi da iya shege in ji bahaushe munafiqan fi zahir kuma munafiki ne dama a zahiri to Allah ya ce wa atainahu min al-kunuzi mun bashi tarin taskokin da dukiyarsa take ciki Allah ya bashi dukiya mai yawa wanda dukiyar nan ma abinda nauyin dukiyar ba ma dukiyar ba inna mafatihahu mabudai an san mabudi ko ko mu ce makulli da makulli da mabudi din ɗaya ne amma akwai mabudin da baya kullewa sai dai ya buɗe akwai kuma mabudin da baya buɗewa sai dai ya kulle akwai wanda kuma yana buɗewa yana kullewa to ka ce makulli ko mabudi inna mafatihahu mabudan da ake buɗe inda dukiyarsa take latanu'u za ta iya gajiyar da bil usbati tarin mutane da za a tara al usba shine mutum 40 ko mutum goma ko mutum 70 sune al usba da za a dora musu nauyin mukullan to da wannan mukullan tanu'u ubihim sai ta gagare su dauka to in aka sauke mukullan kuma aka ce a ebo su a rarraba wa jama'a kowa ya je ya bude shagon da kudin suke ciki ya kudin suke kenan don haka dai na Allah ya bashi malala gashin tinkiya yana da kuɗi sosai wanda shi kansa bai san adadin kuɗin ba sai dai a yi maganar taskokin da ake tara kuɗin musamman idan ka ɗauki ma'anar kuɗi a wancan lokacin ma inna mafatihahu latanu bil usbati al usba ma tarin jama'ar da ulil wa wa'anda suke da ƙarfi ba wai jigari jigari ba to ya aka yi samu kuɗin anan ma wasu sun yi maganganu wasu sun ce ai ya karanta ismullahi al'azam akwai wani sunan Allah wanda in dai ka roƙi Allah da shi to kawai duk abin da kace Allah zai baka nan take yanzu da za a roƙi da za a bude maka shi wannan sunan ka ce da Allah ina so in ganna a maka sai ka ganka a maka to amma Allah ya bar sunan a cikin sunayensa sai dai ka lalube shi ka samu ba za ka san ka san inda yake to tabbas akwai ismullahi al'azam malamai kuma suna ta ƙoƙarin wajen gano wani suna ne allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta to amma ibnu kasir ya ce wannan maganar gaskiya ba haka bane domin shi da kafiri ne dama can a zuciyarsa kafiri ne a fili ko munafuki ne shi ko kafiri munafiki in ma da zai roki Allah da a a'zam Allah ba zai karba ba da haka a dai mu wani dalili sai wasu kashe to wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu yana yin wato wankin ido yake yana yin kudin jabu shine abin da larabci ake kira alkimiya yana bin hanyoyin da ba su halatta ba wajen samar da kuɗi money laundering to to ne sai suka ce yana yin wannan kuɗin jama'a amma shi ma wannan gaskiya magana ce mai rauni kwarai da gaske wasu kuma daga ce a'a ba kuɗin jabi yake yi ba mutum ne da Allah ya ba shi basira da kuma jajircewa wajen nema wanda wannan ya fi zama daidai da abin da yake faruwa kuma ko yanzu ko kafiri ne kana musulmi yana kafiri kai ka je kai ta addu'a shi ya fi ka jajircewa wajen nema sai ya fi ka tarawa yanzu a cikin masu kuɗin na Afirka akwai wanda aka ce kullum yana aikin awa goma sha takwas ba asabar ba lahadi kuma attajiri ne yana cikin masu kuɗin duniya amma kullum yana aikin awa goma sha takwas sai ka samu wani kuma talakan ba shi da komai amma sai ka ga aikin awa hudu ma gagara sai yake in an ɗauke shi aiki ma ka ga sai hamma yake yana ta bacci to wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu lakanu bil usba iz qala lahu qaumuhu lokacin da mutanensa suka ce masa la tafrah kada kai fariya al-farahu asali shine annashuwa ko kuma wato me annashuwa ne da Hausa shine farin ciki mai tsanani to kada ka yi farin cikin da kada ka yi farin ciki da tsagwaron dukiyarka har farin ciki da tsagwaron dukiyarka ya janyo ma ka ji cewa kamar kai ke da duniyan nan kuma ka fi ƙarfin Allah ya kama ka la tafrah kada ka yi fariya ka ji cewa dukiyarka za ta kai ka ci domin tsira inna Allah la yuhibbul farihin domin Allah baya son masu fariya da jin cewa sun isa duk inda ka kai ga dukiya ko Allah ya baka wani abu na rayuwa idan ka cewa ka isa to sai Allah ya nuna maka iyakarka wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirata sannan dukiyar nan da Allah ya baka kai kokari kai amfani da abin da Allah ya baka ka nemo ka sai gida a lahira siyan gida a duniya yana da sauki kowa ma yana iya siyan gida har mace ma sai kaga ta sai gida a duniya saboda misali eh, sabubban siyan gidan kawai shine mallakar kuɗi wani a banza yana kwance za a mutu abin masa gado wani ma zuwa zai iya taka ya ɗauki dukiyar nan eh, ɗaya daga cikin yan uwa yake bamu labari ya ce a can garin jos ana mining an san mainin ko ana haka ƙasa domin nemo ma'adanai to su wannan minus din an samu wani ba ƙauye ne ma gashi kuma talaka shi da kawai mai huntu ya zo kawai yadda mutane suke wata da watanni su yi su samu komai ba in sun tashi samu ma su samu abin da bai sa kaya kaya ba amma shi yana zuwa nan take kawai sai yake cikus. da wato wani irin dutse irin dutsen nan na ma'adani bai daɗe ba fa yana yin mining ɗin sati biyu kamar yadda ya ba mu labari kawai sai gashi yana ganin sa sai iba to shi bai ma san abin da ake mining din ba sai ya samu wani ya ce masa da Allah wannan ne ya ce a yi na ganin shi ya ce a san to wannan shi ne abin da mutane suke sai da rayuwarsu wajen nema don haka maza maza ka ɗiba ka kama gaban ka ba ka ba za a kashe ka ga yana talakansa rana ɗaya Allah ya azurta shi to a nan kai da kake da gidan ma sai ya siye ka ya siye gidan ko ga siyan gidan duniya sauki ne da shi mutumin banza ma sai ya samu ya siya ya siye ya siya gidajen naku ya tashe ku kuma dole ku tashi jari hujja a yanzu amma gidan lahira fa za mu ji tilkan darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada sai mutum nagari na gaske da ka duk wanda ka gani a lahira na gaske ne ba mutumin banza a lahira to abinda Allah ya baka ka yi amfani da shi ka sayi gidan lahira ana iya samun aljanna da kuɗi mutum nawa ne suka shiga aljanna da kuɗi sayyidina usman da ya dinga ba da sadaka fi sabilillahi lokacin da za a fita yakin tabuk manzo Allah sallallahu alaihi sai da ya ce duk abin da Usman ya ƙara yi daga yanzu ba zai cutar da shi ba mutane da yawa sun samu aljanna sakamakon dukiyar da Allah ya ba su wani ma baya samun damar bautawa Allah sai ya samu dukiya a lokacin ne komai yana zuwa masa a tsanake baya buƙatar sai yayi maka ƙarya tunda me zai sa ka yi maka ƙarya ko bai maka ƙarya ba ma dai ka kaunace shi ko dan abin da yake da shi za a ga yawanci ne dukiya ya fi sanadiyar samun rayuwa mai daɗi domin idan mata ne duk inda mata suke dukkan su zai je ya aure su ya kawo su idan 'ya'ya ne yana da halin da zai iya ɗaukar nauyinsu rayuwarsa komai a tsanake take zuwa sai ya gina masallaci ma ya ɗau masu hidiman masallacin ya dinga biyan su kuma shi ma ya dinga zuwa masallacin ana sallaci ya ci ya sha ya ciyar da wasu su ma ya shayar da su ya ci fatar da kansa ya ci fatar da wasu kun ga kenan ya ɗau sababi da hanyar neman lahira yayin da wani lokacin wani talakan yana yin ƙarya ne don ya samu abin da zai ci wani talakan zai zo wajenka ya san jiya ya zo ka taimaka masa da kuɗin abinci to amma yau in yana son kuɗin abincin in ya gaya maka ka bashi kuɗin abinci yana tsoron karkace jiya ba na baka ba sai zo hallahi tallahi iyalin ne ba lafiya yanzu ma haka an rubuto ma nan kuma ƙarya yake ga talauci ga ƙarya to ya zai yi kuma mu kuma ga ruwa a yanzu ila in yazo ya ce a ce maka wannan ce jiya jiya nan na baka ba to wani lokacin talauci yana da wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi yana neman tsari daga talauci to wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya amma duk da haka kuma karka ce wai Allah ya baka dukiya zaka je ka jirkice ta a sadaka karka kuma manta da kasanka na duniya ka ci ka sha ka gwangwaje ka yi sutura ka yi ado ka yi kwalliya ka yi duk abin da mutane suke yi amma ka tsare haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku sha amma kada ku yi barna so da haka ba wanda zai zo ya ce min dan ina da kuɗi ba zan hawo mota mai kyau ba akan me to kai dai in kana da su kaga ba za ka hawo ba to kila kana da dalili amma sauƙi ala mai hawa ya in dai ya tsara dokar Allah da ka'idar Allah kar ka hana shi ba wanda zai ganka ka sha tufafi masu kyau irin na na ƙura adakan nan ya ce maka ka koma ka cire su kana kana mutumin kirki kana mai addini ka saka tufafi to shikenan ya ake so ka yi shikenan sai ka mutu da ka zama huntu ba ka da sutura ba zai yi ba yau waka wala tansa baka min ya ka ci abincin da zai gina maka jiki amma Allah ya ce wala tabghi al-fasada fil ard amma kada ka so banna da ya banna a duniya wa asin kama ahsanallahu ilaik sannan kuma Allah ya baka ka kyautata wa mutane kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka tunda ai ba karfinka ne ya kwatan maka ba Allah ne ya dauka ya baka wala tabghi al-fasada fil ardi kada kuma ka dinga banna a ban kasa ai taqlubu al-fasada fil ardi kada ka nemi banna a ban kasa kun san musamman masu kuɗi yanzu mutum yana zaune yana da kuɗinsa sai ya ga to yanzu kuma abin da ya rage ya kamata ya samu mulki to ya zai samu mulkin dole sai ya hada wani da wani fada sannan in sun yi fada sai ya zama jagoran su in ya shirya su gaba ɗaya sai su zama yaransa can ma in ya hada a hankali sai ya tara gungu guda sai kuma ya zo ya kwace mulki kun ga ya yada wannan abin kasa kenan wala tabghi fasada fil ardi kada ka yada barna a duniya Yaɗa barna a duniya mutum yana da kuɗi kuma yana zinace zinace mutum yana da kuɗi yana abubuwa dai waɗanda ba su dace ba to Allah ya ce kada kai wannan domin yin hakan saba wa Allah ne inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle Allah baya son mutane waɗanda suke mabannata to wannan shine wa'azin da aka yi wa Qaruna an yi masa wa'azi da abubuwa guda uku la tafraha inna Allah la yuhibbul farihin ولا تبغي الفساد في وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره نؤذيك نؤك ولا تنسى نصيبك من الدنيا نوض واحسن كما احسن الله اليك نجر ولا تبغي الفساد في الارض to amma shi karuna da yake fitinanne ne tantiri gogagge me ce sai ce qala sai yace inna ma utituhu ala ilmin indi ku ka neman min dukiyar ai ilimin da nake da shi ne yasa na sami dukiyar so ka ku kyale ni in yi abin da na ga dama kuma haka masu kuɗin mu suke wasu daga cikin su a yanzu ko ya kai musu magana akan wani abu ya ce ina ruwanka kai ka neman min dukiya ka kyale ni da dukiya ta mana inna ma utituhu ala ilmin indi ilimin da nake da shi shine yasa na samu wannan dukiya. kuma dama haka mutane suke kamar da Allah ya ce fa idza massal insanu dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilmin haka Allah ya ce idan mutum talauci ya addabe shi sai kaga yana ta roƙon mu amma idan muka bashi wata ni'ima daga wajen mu ta hanyar yin arziki ko in cuta ta same shi da rashin lafiya in ya roƙe mu in muka bashi ni'ima ta lafiya sai ka jana ai ba dan nayi kaza ba dama da ta ai na san dama shi yasa ai kaza ai kaza ai kaza din ka din mofi haka Allah ce wa in wa rahmatan minna min ba'di dharra amassatu la yaqulanna hadha li idan rashin lafiya ta same shi idan ya samu lafiya rahama ta lafiya ko rahama ta arziki bayan da yayi rashin lafiya da cuta shikenan sai ka jera cewa ai wannan ni ne saboda mu ne aka yi mana haka shine Allah ya ce so qala inna ma utitu ala ilmin indi ai dan ina da ilimi ne Allah ya bani da kokari na na samu Allah ya ce to ku tambaye shi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwa ku gaya masa bai san cewa duka abin da yake da shi na ilimi da abin da yake da shi na dukiya sai san Allah ya taɓa halakar da wa'insu a cikin mutanen da suka gabata a ƙarni ƙarnin da ya gabata ba manhu a shaddu min hukuwa in taƙa masa tarin jama'a da ƙarfi to Allah ya halakar da waɗanda suka fi shi ƙarfi kamar adawa da samudawa aksaru jam'a kuma waɗanda sun fi shi tara abin duniya ma idan har yana taƙamar abin duniya Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su kuma sun halaka da wannan ne suke cewa karuna fa ba shi yafi kowa kuɗi ba a duniya domin Allah ya ce wa aktsaru hujab wa aktsaru jam'a akwai wanda suka fi shi tara dukiya wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi in aka tattara al'ummar gaba ɗaya abin da suka mallaka na dukiya ya fi na karuna to koma me dai a cikin masu kuɗi da muka ji labarin su ba mu ji labari kamar karuna ba Allah ya ce an halakar da su amma wala yus'alu an dunubihim wala yusalu an ko almujrimun sannan a su almujrimun masu laifi in aka halakar da su ba wanda yake tambayar me yasa aka halakar da su Allah subhanahu ne ya gama da su kuma ya ga bayansu, don haka shi ubangiji subhanahu ba wanda ya ya tambaye shi ya ce masa ya akai kaza ya akai kaza ya akai kaza to kun ga za mu fahimci cewa zalunci da yi wa shugabanci gore wani abu ne da yawanci yake kai mutum zuwa ga aikata aika aika wannan na ɗaya ke sannan na biyu yawan dukiya jarrabawa ce kuma yawanci yawan dukiya takan janyo mutum ya bar tafarki musamman a yanzu a da duk kuɗin ƙaruna daga misira in yana so ya je maka yadda talakawa dai suke zuwa a kafa ko a jirgin ruwa haka shi ma zai bi a da bambanci tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi fa bambancin kaɗan ne amma a yanzu kuwa an samu bambanci da yawa yanzu nan idan mutane biyu suna da kuɗi a yanzu daga nan za su tafi kano ko arewa mu ce arewa kan ku ce na yi son kai na so kano to idan za su tafi arewa yanzu mai kuɗi sai ya je ya huta ya bacci ma ya wasu abubuwan talaka yana kan hanya yana ta fama da hanya kaddara idan ya hau tirela irin ta ɗan abin nan ɗinsa ɗin kun ga sai sun kwana sun yi nikila a hanya me janyo saboda talauci amma mai kuɗi fa in ya so ma zai hau first class ne tun daga airport yana VIP za a zo a ƙwanƙwasa masa jirgi zai tashi yallaɓai. a buɗe musu kofa sai sun fara shiga ma ku da kuke yan economy sai ku shiga ku tarar da su na first class ma sun tuni ma sun aje kayan su sun rufe kanta suna jira in an tashi fita ma tukunna kafin a ba ku dama sai an fara ɗebe su tukuna saboda ba a so su ɗin da kada su je su shaki iskar talaka kun san talaka yana da wata iska a guji masu kuɗi ba sa so su abin nan daidai da hajji ka je ka ga yadda mai kuɗi yake hajji wallahi wata mai kuɗi da fito ta bugo tana neman fatawa take ce min malam ni na yi hajji amma fa an ja Allah ya karɓi hajji na nace hajjiya me ya faru tace ni ba ban sha wahala ba tace malam a jirgi a first class na je aka zo aka ɗauke mu a mota aka kai mu masauki da za a kai mu mai namuji inda mutane suke bi ma bamu ba aka ji aka yi mu otal amina sa'annan da tsaro da komai aka zo aka sake ɗaukar mu lokacin da za a tafi arafa a arafa din ma ta ce tent din mu da ac da komai da talabijin muna kalla yadda mutane suke yi suna shan wala ta ce muku a nutsuwa da katifa in ka gaji ka kwanta a arafa fa ta ce haka zalika a musdalifa ma wurin mu daban abinci komai da komai ga manya-manyan mutane nan masu kuɗin kasa kana ganin su na Najeriya ta ce nan aka sake da da mu na otal mu, da aka dawo maka ma in za mu je ɗawafi a cikin nutsuwa muke zuwa da kariya da komai na ce in dai kin yi takawa kin ji tsoron Allah sai ki ma sai ma ki riga wani talakan shiga aljanna to amma yanzu kaga wani yanzu in ya ga dama a so sai shanta ce ma ba zai yi addinin ba sannan yanzu ko mutane ne ji ka same su tantirai masu iskanci da shakiyanci to sai ka ga mai kuɗi ya fi damar da zai yi shakiyanci yanzu talaka in zai shakiyanci nan dan take sai ka gan shi ka gane shi amma mai kuɗi fa in ya lula ya tafi can wani waje sai je abinsa ya dawo inda kawai in ya dawo zai ta muzurai kuma ma ku san me ba yana da damar da zai saba wa Allah cikin sauki to shi yasa dukiya jarrabawa ce idan Allah ya baka ita to kai addu'a Allah ya raba ka da fitinarta shi yasa wani malami zai fara karatu yake wata addu'a ba dai rawaito wata akai ba amma wallahi duk sanda yace ya ja hankali hankalina yace Allahumma inna na'udhu bika Allahumma inna nas'aluka Allahumma idza a'taytana ilman Allah idan ka bamu wani ilimi aw malan ko ka ba mu dukiya aw mansiban ko ka ba mu wani matsayi fala ta akhud bihi sa'adatana Allah kada ka karbe kuma rabautan mu ya zan dukiyar da dukiyar da ilimin da matsayin su ne a madadin rabo da muke da shi wala taj'alna nusabu bil ghururi idza najahna Allah kada ka jarrabe mu ka sa mu rudu dan mun samu nasara a rayuwa wala bil ya'si idza fashilna Allah kada ka sa mu ɗebe haso da tsammani don mun zama ba mu da rabo a rayuwa bal allimna da'iman anna al-fadla bi yadi ka dai sanar da mu ka ƙara sanar da mu cewa lallai mu gane cewa falala tana hannunka saboda haka tarin dukiya jarrabawa ce sai ka roƙi Allah subhanahu wataala in ya baka ya raba ka da ainihin ita wannan jarrabawa ne sannan kuma kada mu manta dukiya tana da daɗi kuma yawanci takan zama sanadiyar alheri ga mutum Allah ya ba mu dukiyar da za ta zama sanadiyar alheri gare mu kuma sa'an nan duk abin da kake da shi Allah ya halicci wani wanda ya fi ka kuma duk abin da kake tunanin ba zai iya kai ka wuta ba to ya taba kai wani irin ka wani ya wani ya da ya samu irin sa ya taba kai shi wuta Allah ya samu dace na'am Allah ya ce wanda wannan shine darasi na biyu a ƙarƙashin kissar ƙaruna wanda zai bayyana maka irin nau'i na girman kan ƙaruna da kuma zaluncinsa na ɗaya Allah ya ce fa kharaja ala qaumi cikin ayoyi hudu kenan sai ƙaruna ya fito ala qaumihi ya nufi inda mutanensa suke kharaja ala qaumihi lokacin an taru sai gashi ya fito fi zinatihi a cikin ƙawa da ado kamar da yadda an san ita ce ɗabi'a ta masu shi ga ga shi ga kyau na jiki ga kuma kyau na sutura ga kyau na abun hawa ga jama'a to duk inda ya gifta ko yanzu ne aka ga mutum malam ga shi nan ya ya sha ado ya tuko mota malam irin shi ne Allah ka azurta mu ma'ana kai ma dai ina ma dai da ina ma ina ma ina ma da nera mora arziki na <laughs> ko ba aka yi ta ba ko ya ce in yi sadaka in yi zakka in ji daɗin rayuwata ko Allah ka aiko da naira in ji mawaƙi Rage ke ko mu ɗin ai za mu iya wannan addu'a ko ba laifi to shikenan fa kharaja ala qawmi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya masu san su ci bilis a duniya 'yan duniya mutanen da suke son su tara arzikin duniya sai suka dinga cewa ya laita lana mislu ma utiya qarun ina ma dai a ce ya laita lana misla afwan ismu laita ya laita lana misla ma utiya qarun ina ma dai mu ma a bamu irin abin da aka bawa qarun innahu lazu hazin azim lalle qarun yana cikin masu kaso mai tsoka yana da rabo a duniya kuma har yanzu zaka ji wani na cewa Allahumma rzuquna kamar zakata dan qaruna ni na taɓa ji da hausa wani yana yin wannan addu'a da hausa Allahumma rizquna kama zakata kan qaruna kama zakata, wai dan qaruna kuma kowa ya ubanto shi qarunan ai shine qarun to Allah sai ce qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya laysa lana mithla ma utiya qaruna innahu la muhazzin azim so amma bu san karshen qaruna yadda zai kasance ba wa qala allazina utul ilma amma masu hankali a ciki wa'anda ba wawaye ba sai suka dinga ci wanda Allah ya ba su ilimi sai suna cewa ku ku kai can da kuke roƙon irin na karuna ba kwa ganin kuma Allah ya raba shi da imanin sa sawabullahi khairu abinda za ku samu a wajen Allah shine yafi alheri khairul liman amana shi yafi alheri ga wanda ya yi imani ai sawabu sawabullahi liman amana ladan da za a samu a wajen Allah ga wanda ya yi imani wa amila salihan kuma ya yi aiki na gari. khairun shi ya fa auya da abin da aka ba wa karuna shi yasa ibnu taimiyya, Allah ya kansa da rama ya ce wallahi da a ce muna cikin wata ni'ima da aljanna saboda yawan zikiri da ambatan Allah ya ce da a ce masu kuɗi da sarakuna za su gane irin ni'imar da muke ciki da rashin rigima da nutsuwa da sun yaƙe mu da takobi akan sai sun ƙwaci wannan abin da muke da shi na jin daɗi da nutsuwa ba mu da fitina duk abin da ya zo muna mayar da al'amarinmu ne zuwa ga Allah an gane to tawabullahi khairul liman amana wa amila salihan ga wanda ya yi imani wa amila salihan kuma ya yi aiki na gari. wa ma yulqaha sai dai ba wanda yake samun irin wannan matsayi da daraja wa ma yulaq ba wanda yake samun wannan matsayin na aljanna illa sabirun sai waɗanda suka haƙura a duniya suka jure suka bauta wa Allah suka haƙura suka jure suka bar saban Allah Allah ya sa mu a cikin su ubangiji ya ce fa khasafna bihi wa bidari al-ard karshe sai muka sa ƙasa ta tsage ta haɗiye ƙaruna da shi da gidansa baki abin da ya faru ko malaman tarihi suna ta ba da kissoshi iri daban-daban wasu sun ce asali abin da ya faru shine annabi Musa yana cikin wa'azi yana wa bani Isra'ila wa'azi sai ga karuna nan ya zo da tawagarsa za su wuce da annabi Musa yayi masa magana akan ya saurari abin da Allah yake faɗa sai ce la in kunta fuddilta alayya bin nubuwati laqad fuddiltu alayka bil mal in kana takamar kai annabi ne ni ma na fi ka kuɗi in kuma ka isa ka fito kai min baka addu'a in baka baka addu'a kaga Allah tawa ma zai karba to sai annabi Musa ya roki Allah sai Allah ya aiko da annabi Musa wahayi ya ce to shikenan yanzu duk abin da kake so ƙasa ta yi in ka gaya mata mun bata mun ta umarnin cewa ta bi umarninka sai annabi Musa ya ce ya ubangiji ya ke ƙasa ki tsage da izinin Allah ki haɗiye wannan wannan wannan azzalimin bawa na Allah wasu kuma suka ce a abin da ya faru shine shi ƙarunan ne bayan ya tara kuɗi kuma sai ya ji yana sha'awar sai ya ga bayan annabi Musa shine sai zai samu wata karuwa shakala kenan karuwa sai ya same ta sai ce abin nake so da ke ki bari sai Musa ya tashi a cikin jama'a yana wa'azi sai ki tashi ki ce ki ce yayi miki ciki yayi miki kaza yayi miki kaza wani iyadu billah kun san annabawa an cutar da su da yawa kawai sai da ta fuskanci annabi Musa yana cikin faɗakar da mutane kawai sai ta tashi ta fasa ihu me ya faru sai ta ce ai kaza ai kaza ai kaza kawai sai annabi Musa ya daga hannu ya roki Allah da ya roki Allah sai ya ce mata ina so ki rantse da Allah cewa abin da kika faɗa gaskiya ne sai ta fara rawa kuma jikinta ya fara rawa sai ta kasa sai ce ke ko baiwa Allah me ya janyo kika yi min haka sai ta ce karuna ne yasa kai karuna me yasa so nake in ga bayanka sai ce to ya Allah ka nuna min abin ban al'ajabi akan sa sai Allah ya sa ƙasa ta kama shi ta haɗe shi to ko ba dai me dai ƙarshe da shi da gidan nasa gaba ɗaya sai Allah ya sa ƙasa ta haɗe su dan ma ka ajabci cewa ko annabi Musa yana buƙatar dukiyarsa ne ya zan ba a ƙara ganin sa ba fa kasafna bihi wa bidarihi al-arda sai muka sanya ƙasa ta haɗiye shi ƙarunan tare da dukiyarsa kuma haka duka mutumin da yake tatsama haka Allah zai masa kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga salim maula abdullahi bin umar daga babansa abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah yana cewa baina ma rajulun yajurru izarahu a daidai lokacin da wani mutum yana cikin jan tufafinsa saboda tatsama da yanga iz khasafa Allahu bihi take Allah zai sa ƙasa ta haɗiye shi wa huwa yatajaljalu fil fil ardi ila yawm al-qiyamah ana ta nutsawa da shi a ƙarƙashin ƙasa har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu ba shi da wata ƙungiya shi karuna ko tawaga da za su taimake shi min ko ma bayan Allah su kwace shi daga azabar Allah wa ma kana min almuntasirin ba kuma ya cikin wa'anda Allah zai taimaka wa asbaha alladhina tamannaw makanahu sai ga wa'anda kuma tamannaw makanahu bil amsi ajiya su ne suke addu'a ina ma dai a ba su irin abin da ne yake da shi sai gashi sun wayi gari ya na suna cewa wai ka annallaha ya sutur rizqa liman yasha ne ba ya ce yau ga Hausa a Qur'ani wai ka annallaha ya sutur wai kaman ba Allah ne ke shimfiɗa arziki a duniya a ban ƙasa ba ga wanda ya ga dama malamai suka ce lafazin wai kamar kalma ce ismu fi'ilun ne ma'anarsa alamtara baka gani ba ka anna Allah yabsutu rizqa suka ce ismu fi'ilun ne bi ma'ana ta'ajjab yi mamaki ka anna wannan suka ce asalin tashbihi ne amma anan ba tashbihi ake nufi ba abinda ake nufi haƙiƙa ubangiji suka ce oh duba gani haƙiƙa ubangiji shine yake shimfida arziki ga wanda ya so a duniya domin na Allah ya ba arziki da dukiya dukiya ba arziki wanda hukunci tsakanin arziki da dukiya kuma yau gashi Allah ya kwace sai suka ce to laula amanna Allahu alaina ba dan Allah ya mana gyaɗar dogo ba an san dan dogo ko kun san tarihin gyaɗar dogo to ku je ku tambaya za a gaya muku ba dan Allah ya mana gamdakatar ba ba don Allah ya yi ni'ima da rahama gare mu ba bai sanya mu irin ƙaruna ba la bina a ƙira'ar hafsu an ƙira'ar jumhur kuma la bina da tuni mu ma yanzu shikenan ƙasa ta haɗiye mu wai abin mamaki ka annahu la yuflihu lallai haƙiƙa la kafirun lallai mutanen da suke kafirai ƙarshen rayuwarsu ba sa cin nasara Allah ya kiyashe mu na'am تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء darasi na uku a cikin isar ƙaruna wanda yake gaya nuna mana wato gwargwadon sakamako da kuma izina da za mu ɗauka a cikin isar ƙaruna cikin ayoyi biyun nan da aka karanta Allah ce tilka darul akhiratu wancan gidan lahiran na aljanna ba wannan na duniya ba gidan da ake samu aljanna naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi mun tanade shi ne ga waɗanda ba sa san ɗaukaka a duniya in kaga sun ɗaukaka ma zuwan musu tai amma ba wai zuwa su ce za su iya siyar da imaninsu akan su samu dukiya ko su samu ɗaukaka ba wala fasada kuma ba ruwansu da ɓanna a duniya in ka ga sun tafka ɓanna ma to ba bisa san ransu ba ba ma su sani ba للذين nuna يريدون علوا wala fasada ولا فسادا والعاقبة للمتقين lallai kyakkyawar makoma ta tabbata ga mutane wayanda suke masu takawa man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da aiki nagari to Allah zai ba shi sakamakon da ya fi alheri fiye da abin da ya zo da shi nagari kamar mutum in yi aiki ɗaya Allah zai ba shi lada goma zuwa lada saba'in zuwa lada ɗari bakwai zuwa ninkin ba ninkin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wa man jaa bi sayyi'ati wanda kuma duk ya aikata aiki wanda yake ba na daidai ba fala yajza fala yajza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun ba za a ƙara masa kowa domin Allah ya ce ba a sakawa ba a sakawa inda suka aikata laifi da sama da abin da suka aikata sai dai daidai da abin da suka aikata Allah ya sanya mu a cikin waɗanda suke aikata ayyuka na gari na'am wannan sura mai albarka wacce ta cike mana akan kissar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda sababin saukarta kuwa kamar da Ibn Abi Hasim ya rawaito a cikin sa ta hanyar Dhahhak mursalan cewa lokacin da manzo Allah sama ya fito daga Makka da ya zo daidai al wanda sauransa ya baro Makka ya nufi hanyar Madina kenan ya yi hijira sosai shauƙinsa ya tsananta cewa shi ce dan zai tafi ya bar garinsa inda aka haife shi sai damuwa ta kama annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan damuwar da ta kama shi sai Allah ya saukar da wannan aya cewa innal ladhi farada alayka alquran ya rasulullahi lallai ubangijin da ya saukar maka alqur'ani ya kuma lazimta maka karanta shi da bin dokokin da ke cikinsa da kuma isar da shi zuwa ga al'umma laraduka tabbas zai da da kai ila ma'adin inda ka tafi ka bari garin maka kenan kun ga kenan anan ne ake wa manzo Allah sallallahu alaihi alƙawarin cewa in ya tafi zai mai zai dawo kuma Allah ya cika wa annabi alƙawarin domin da ya zo Madina ya shekara ta ɗaya ya shekara ta biyu ya shekara ta uku ya shekara ta hudu ya shekara ta biyar ya shekara ta shida a shekara ta bakwai tsakanin shi da bakwai ya tafi umara aka dawo da shi bayan shekara ɗaya kuma ya samu ya shiga makka ya umara ya dawo kuma ya sake koma ya hajjin ban kwana ya dawo sallallahu alaihi wasallam innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad qul ka gaya musu ya rasulullah rabbi a'lamu man ja'a bil huda lalle ubangiji na shine yafi kowa sanin waye yazo da shari'a wa man huwa fi dhalalin mubin kuma ya san ubangiji shine kaɗai ya fi sanin wane ne yake kan bata wanda yake mabayyani wannan ana kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wato zuciyarsa ana kwantar mai da hankalinsa ana nutsan masa da zuciyarsa akan cewa lalle akan gaskiya yake wa ma kunta tarju ubangiji yace da manzo Allah kai hakuri Allah ya maka baiwa domin da baka zanto kana baka kasance kana zatan an yulqa ilaikal kitab da ai baka san za a saukan maka da alqur'ani ba kawai kana zaune a kogon hira kawai Allah ya aiko mala'ika Allah ya aiko maka da ya saukan maka da cani to kaga baka sani ba Allah ya maka haka to dan haka ma yanzu ka jira abin da Allah zai maka na baka kubuta da mafita illa rahmatan min rabbik Allah ya yaka ne saboda rahama daga gare shi ya saukar maka da alqur'ani rahmatan gare ka ga kuma al'umma baki daya ya aiko ka dan ka dan rahama gare mu da al'umma da gare ka sallallahu alaihi wasallam fala takunanna zahiran lil kafirin kada ka taba taimakawa kafirai a dukkan abubuwan da suke ka janye hannunka ka kyale su ka fita batun su wala yasuddannaka wala yasuddannaka an ayati lahi. wala yasuddunaka ba an ayatin lahi kada wani abu kuma ya karkatar da kai ga wurin bin ayoyin Allah da dokokin Allah ba da in unzilat ilayk bayan an riga an saukar maka su ka tsaya akan tafarki ka isar da abin da muka saukar maka da shi wad'u ila rabbika ka ci gaba da kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah innaka wa wala takunanna minal mushrikin lallai kai kaka kuskura kasance cikin masu yin shirka wala tad'u ma allahi ilahan akhar kada ka bauta wa wani allah kowaye shi wani abun bauta daban la ilaha illahu ba wanda ya isa abauta masa bisa cancanta bisa daidai in ba allah ba shi kadai khaliq ah, la ilaha illahu kullu shay'in halikun duk abin da ka sani a duniya sai ya mutu illa wajha fuskar ubangiji ce kawai za ta wanzu ma'ana zatun sa lahul hukmu domin hukunci da alƙalanci dukkansa yana koma zuwa ga ubangiji wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi dukkan za ku koma wannan ayar ƴan uwa akwai matsaloli guda biyu a takaice matsala ta farko innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad da ita ne mafi sharri a wannan al'umma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi shine Abdullahi dan Ubay dan Salu afwan Abdullahi dan Sabai wanda shine asalin bayahude ne kuna sauraro na wannan matsala tana da muhimmanci sosai ku saurara ku ji Abdullahi dan Sabai bayahude ne wanda lokacin sayyidina Usman radiyallahu anhu sai da awar musulunci cewa ya musulunta da ya ce ya musulunta sai ya zauna a Madina to yana zaune a Madina ashe munafiki ba musulunta ya ba sai ya tara jama'a sai ce ya ku jama'a ina so in tambaye ku wai shin kuwa da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waye babba waye babba annabi Isa ne ko manzon Allah girma na matsayi da daraja sai kowa ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda shi ya fi kowa to shi kenan to annabi Isa zai dawo ko ba zai dawo ba sai ce zai dawo sai ce to ya kuka yarda annabi Isa zai dawo kuma ku ce annabi Muhammad ya mutu ba zai dawo ba shi ma annabi Muhammad zai dawo me hujja ka sai ka wannan aya ce gashi ma Allah yana cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana lalle Allah da ya saukar maka da alqur'ani ya lazimta maka bin dokokinsa laradduka zai sake dada kai duniya ila ma'ad zuwa duniya kun ga munafiki ko sai canja ma'anar aya Shi kenan sai labari ya kai kunnan sahabbai take sai aka baza kuma ana neman sa da yake munafiki ne da yaji ana neman sa sai ya gudu sai gudu kufa ƙasar iraki kenan yana zuwa a can ma sai ya ci gaba da yada wannan mugunyar aƙidar ya fara nan ma sai sahabbai suka yi ta a kansa sai aka baza koma ta neman sa sai tsaya tunani ya ga wai shin ina ne garin da sahabbai ba su da yawa a garin kuma jahilai suke da yawa kuma yake da nisa da hedikwata ta musulunci sai ga misira ce a wannan lokacin saboda misira ba a daɗe da buɗe ta ba wasu sun shiga musulunci ma bu san me musulunci ba a lokacin kuma sahabbai da yake larabawa ne abin da yake musu wahala shine su hau jirgin ruwa ba saba bi ta ruwa ba kai ta kuma misira daga nan jazira ba za ka je ta ba sai ka tsallake ruwa dan haka sahabban da suke can ba su da yawa in ka dauke fusfat da ina ne da ina ne sai ka je can kauyuka maka tarar da musulmai amma ba sahabi ko ɗaya, to sai ya gudu sai ya dinga zuwa kauyuka sai ya dinga tara su da sunan koyarwa cewa ya zo koya musu musulunci sai fara dasa musu aqida cewa annabi zai dawo da wannan aya yake kafa hujja da yake munafiki ne can kuma sai ce to jama'a duk wani annabi da kuka sani kafin ya mutu sai ya faɗi wanda zai gaje shi kamar yadda annabi Musa yi kamar yadda wane to shi ma annabi Muhammad ya faɗi waye zai gaje shi sai ya ce sayyidina Ali ne zai gaje shi kun ji dan ƙarya fa to me yasa sai na Ali da gadi ne sai ce zaluntar ta akai su waye suka zalunce shi halifa na farko da na biyu da na uku to shikenan sai fara dasa musu aqidan nan ta cewa lalle sai na Ali an zalunce shi da duk ba a san da wannan ba abu na uku sai ce to kuma ya za a yi annabi ya dawo kuma a ce kuma wasiyinsa ba zai dawo ba shi ma Ali zai dawo kuma shi ma in ya mutu 'ya'yansa za su gaje shi kuma su ma in sun mutu za su dawo to shi ne farkon wanda ya fara kawo aqidar ghaiba da raja'a cewa shugaba zai faku kuma zai sake dawowa wanda yanzu tana ɗaya daga cikin fundamental doctrines na shi'a wanda dole sai mutum ya yi imani da ita to a hankali a hankali bayan sayyidina Usman tun sai na Usman yana da rai sai ya fara bi gari gari yana zuga mutane akan ya kamata a fito a yaƙi sayyidina Usman sai dinga kawo wasu shigo cewa sayyidina Usman yana kaza yana kaza yana kaza wannan shine asalin asasa fitinar da aka kashe sayyidina Usman kuma wannan shine wanda ya fara kafa foundation na Shi'a wanda a yanzu kuma Shi'a ta zo take eh, ta yi kwanta ta kyankyashe kuma take cin karanta ba baka Allah ya mana tsari da ita wanda dai wannan aqida ce ta Yahudawa asalinta kuma muna neman tsari da ita Allah ubangiji ya tsare mu abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya kai mana wassalamu alaikum wa barakatuh akwai yar uwa da ke tambaya cewa malam me hukuncin mutumin da baya sallah baya iya yin azumi ana ciyarwa amma ba shi da lafiya wanda baya sallah in dai da gaske ne ya san kuma cewa baya sallah kuma ya san hukuncin sallah kuma ya yarda da hukuncin sallan to in aka gano cewa ya yarda da hukuncin amma dai kawai shakiyanci ne yasa baya yi to za a je a same shi a yi masa nasiha in an masa nasiha za a bashi kwana uku idan ya bari to shi kenan idan kuma bai bari ba in dai gwamnatin musulunci ce to gwamnati za ta kashe shi sun yi saɓani an kashe shi ya mutu kafiri ko kuma a'a musulmi ne aka yi masa hajji wasu suka ce in ya mutu ya mutu mushe ba za a yi masa sallah ba ba za a mai wanka ba ba za a binne shi a makabartar musulmai ba sai dai kawai in kun ji tsoron kai muku wari ku je ko ku jefa shi a ruwa ko ku jefa shi a wata tsohuwar rijiya ko ku haƙa rami ku binne kafiri wasu kuma malaman suka ce a'a za a yi masa wanka za a yi masa sallah kuma za a yi masa addu'a tun da dai kawai kin yin sallah amma ya yarda cewa wajibi ce ya san Allah zai kona shi an gane domin ko kafirai ma Allah ta yi fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu in dai mutun yayi sallah to alama sai ta cewa ya musulunta amma duk wanda bai sallah ba to kafiri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsaka bambanci dake tsakanin mu da su kafirai shine sallah bainar rajul wa bainar shirki wal kufri tarkus salah da haka tarikus salati ana biye masa tsoro na kafirci da barin addinin musulunci wanda kuma yake ganin ai alba dole sai an yi sallah ba ma ai ma ba lallai ba ce to wannan mushriki ne kafiri ne ko da ya da awon musulunci murtaddi ne ya yi ridda Allah ya kiyashe mu idan kuma manta sallar yayi to duk da ya tuna yayi idan kuma yaro ne ko yarinya sun kai munzali kuma ba sa sallar sai an matsa musu watar ma sai su alwala sai su goge fuska sai ai sun yi sallar to wannan su ba za a kira su da suna kafirai kai tsaye ba sai dai a tsoratar da su su san ma me ma'anar kafircin kuna kuma ko da za a dake su a hana su abinci lalle a yi musu don su yi sallah wanda har sai sun dawo suna yi su kuma in suka girma suka tuna da ba sa sallah to su ta istighfari kuma su ta ramuwa har zuwa lokacin da za su gamsu cewa sun rama irin adadin sallar da ta wuce su bayan shekarun girma kenan amma kafin shekarun girma wannan babu wani abu akan yaro sai dai manzala su suna ce ku umarci ƴaƴanku su fara yin sallah tun suna shekara bakwai kar ku yarda yaro ya kai shekara bakwai kuma ya zauna baya sallah wadribuhu in suka kai shekara goma kuma ku zane su sun yin sallah game da azumi kuma in dai mutum baya iya yin azumi ya zama to rashin iyawar rashin iyawa ne na dindindin kamar wata rashin lafiya da ba zai warke ba ko kuma mace ce tana da ciki azumin yana fita kuma bayan ya fita kuma sai ta haihu kuma sai ta fara shayarwa sai zan tana shayarwa kuma in ce azumi yaron yana rashin lafiya tana yaye yaron ta sake samun wani cikin wani azumi ya sake dawowa to an tara mata azumi za a ta tara mata azumi kenan ita ba ta da aiki sai haihuwa to abinda za a yi to wannan ta iya ciyarwa shi kenan sai ta ciyar amma misali idan dai har tana iya samun damar yin azumi a shekara to wannan kai tsaye ba za ta ciyar ba tukunna sai dai ta rama azumi wai dan cewa na rama wallahi akwai wahala eh to dama idan an san zaki sha wahalar ne aka ce ki azumi wasu kawai in sun sha sai dai su ciyar ba ka ciyarwa sai ya zama za ka iya yin azumi Allah ya samu dace wata yar uwa tace assalamu alaikum Allah ya saka muku da alheri ya sa jannatul firdaus ce mako muku dan Allah malam a taimaka min da addu'a ina da bukata Allah ya biya mu ni ma dan Allah ku taimaka min da addu'a ina da bukata Allah ya biya mu za ku yi mun Daga tafa nake ko ba za ku yi ba in an zo shan ruwa a ce wannan mutumin da yake yin tafsiri Allah ya biya masa wasu bukatunsa eh ina da wasu bukatun da nake so Allah ya biya mun sai a ce maka mu ita ma kuma wannan baiwar Allah Allah ubangiji ya biya mata bukatunta Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu gabaki daya hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma kafin mu tashi bari mu amsa ta wannan yar uwa ita ma yace malam da fatan alkhairi babana dan dariƙa ne kuma ya ce duk wanda ya je tafsirin izala bai yafe ba to malam menene mafita ni kuma ina son zuwa ni da na so ki wannan tambayar ki ta in private ya fi gaskiya saboda uba yana da haƙƙi mai girma akan 'ya'yansa ko kafiri ne shi yana da wannan haƙƙin nasa mun bai kamata a tona wa uba asiri a gaban jama'a eh wannan ina ga gwanda ki tambaya in fara sai a baki shawara tsakanin ki da mahaifin naki al'amarin mahaifi ya fi ƙarfin wasa gaskiya shi ma kuma al'amarin zuwa fahimtar addini ya fi ƙarfin wasa to don haka abubuwa ne guda biyu ya kamata a tsaya a hikima wajen magance su assalamu alaikum malam Allah ya saka muku da alkhairi mutum ne mahaifiyarsa ta rasu kuma bata taba aikin hajji ba ya halatta a yi mata aikin hajji idan ya halatta ya za a yi eh ya halatta a yi mata aikin hajji saboda manzo Allah sallallahu alaihi wata ta zo ta tambaye shi mahaifiyarta ta rasu bata yi hajji ba a yi mata yace eh to ko manzo Allah sama ya gamu da wani yana lokacin ana aikin hajji yana labbaik Allahumma an shuhurma kowa yana cewa labbaik Allahumma hajjan ko labbaik Allahumma kaza sai shi kuma wannan yana cewa Allah ina ina yin harama amma shuburma nakewa sai manzo Allah ya ce masa kai zo nan waye shuburma sai ce wani dan uwa ne da ya mutu bai haji ba sai ce amma kai ka taba yin haji ne ya ce a shi to warware ka daukar wa kanka idan kayi baɗi sai ka dawo kai wa shuburma din saboda haka ya halatta a yi wa wani haji amma dai wanda zai din ya tabbatar shi ya taba yin haji anan kina da zaɓi. zaɓi na farko in kuna da hali a tashi mutum daga nan wanda ya taɓa yin hajji wanda ake sa ran insha Allah zai hajji daidai a biya masa kuɗin hajji a bashi kuɗin guziri kuma ma in ya buƙaci a ɗan bashi lada a bashi idan ya tashi shi kuma abin da zai yi shi ne, in ya tashi in harama zai ce labbaik Allahumma an ya ubangiji na yi niyyar yin hajji ga sai ya faɗi sunan wacce zai wa ko wanda zai wa kuma ya halatta namiji wa mace mace ta yi wa namiji wannan haka ya kamata ko kuma ke din in kin taba yin hajji to ki sake komawa ki mata in kin san kin iya hajji zaki kuma daidai kuma kun san amfanin wannan kai da kai hajjin a wani to a lokacin lada biyu Allah zai bayar kuma complete ba ta waya kai da kai za a baka ladan hajji duk abin da ake samu na aljanna shi ma wancan za a bashi kuma wanda ya sanadiyar zuwan ma zai samu lada idan kuma ba ki da hali tun da yanzu kujera kusan miliyan ɗaya miliyan nawa ce hajiya nawa nawa kuce sai da kujera haji miliyan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ƙaramin kujera kenan babban fa ta tsakiya kenan ko to babba kenan irin taku to to miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ƴan kudu ko ɗan arewa kuma da ɗan ragin ko nawa ne to to kun ga tunda kuɗin da yawa yanzu a ce ki ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to in ba za ki iya ba to akwai dabarar da ake yi wanda kuma gaskiya 'yan najeriya ne ba cika yin haka ba idan mutum ya biya kuɗi to sai ki ba shi sallahu cewa da Allah ina so a can makka cikin 'yan gari 'yan ƙasa wanda su da duk shekara sai sun yi haji, ko cikin ɗalibai waɗanda suke koyaushe suna aikin haji ko ma'aikata akan samu masu nema ina wanda yake so aiwa nasa haji ko umara su guzurin da za a ba bai kai na nan ba misali a nan in za ki kashe miliyan ɗaya da wani abu to idan waccan daga can kuma ila wataƙila abin da za ki kashe bai kai zai farafin haka ba ko kusa da haka wani ma miskinin kira ba shi dubu ɗari biyu ko ɗari uku yawanci dai suna yi riyal dubu uku riyal dubu uku dai haka dubu uku da ɗari biyar wasu suna yi dala dubu ɗaya wasu suna yi dala dubu biyu haka dai ya danganta da yanayin ƙarfinka da yanayin kuma su a abin ɗin, wasu kuma yadda suke sai su je su kai wuzaratul auqaf ta Saudiya ko kuma ɗaya daga cikin wurare da suke amintattu in suka ba su to su kuma suna shelantawa cewa musamman ɗalibai akan zo lokacin muna ɗalibai a jami'a akan zo a kafe wanda yake so da Allah ya wani hajji ya zo to dama kai ka taɓa yin naka so ɗaya ina tuna wani abokin mu ya je ya je suka suka aka yi aka ba a sasanta ba aka ce da Allah ya haƙura ya karɓi riyal dubu ɗaya da ɗari biyar tun a lokacin riyal tun baya baya ne shekaru kamar goma ya ce to <laughs> da riyar dubu ɗaya biyar ba gwanda in yi wa kakata ba muka ce to da can kasan da kakar ta ka je za ka siyar to kuma inda za ka gane ma ka yi wa wani in ka wani kana da ladanka kuma shi ma ka taimake shi to mu yanzu za ga 'yan Najeriya ba cika ba amma yanzu za ga daga Ghana daga ina ne kawai suna towa da sakon kuɗi cewa wani ne mahaifiyarsa ta rasu ko mahaifinsa ya rasu ko ɗansa ko ɗan uwansa shine da Allah ya ce in zo in bayar a yi masa hajji Allah ina so a yi masa hajji nawa zan bayar sai a yi ciniki sai ka bashi sai ka rage amma da za ka tashi wani daga nan to Allah zai duba irin wahalar da kika sha da kuma irin abin da kika kashe watakila ma sai ladan ya zan yafi yawa Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم